gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. akan mita 25, 31 da kuma 41. ana iya kuma kama mu a birnin Yemen a jamhuriyar Nijar a BOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a shafinmu na voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. tare da ni Zahra'u Aminu Fage. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwan da suka shafi al'adu, nishadi da ƙananan sana'o'i. Amma a yau goma sha biyar ga watan Fabrairu shekarar dubu biyu da goma sha tara shirin namu zai ta'allaka ne akan babban zaben Najeriya. Haka ne Hadiza, a yau shirin namu zai karkata ne akan babban zaben Najeriya wanda za a yi gobe Asabar 16 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir ta tattauna da matasa da mata akan shirye shiryen su game da babban zaben. yanzu bari mu je ga tattaunawar da wakiliyar muryar amurka baraka bashir ta yi da matasa na bashir abdullahi a dan kungiyar adamu na ma'aji islamic secondary school a nusa to gashi zaɓe sauran 'yan awani wani irin shiri kai na zaɓen ranar asabar gaskiya alhamdulillah na shirya sosai wajen fitowa in kaɗa ƙuri'a ta wa waɗanda nake ganin za su ba wa ƙasa ta gudunmawa kuma su ba wa ilimi tunda ni na kasance ɗalibi ne da kuma harkar tsaro da muke fama da rashinsu a wannan lokaci idan ka ce ka shirya me kenan kake nufi ma'ana pbc card dina ina tare da shi ko da yaushe ma nakan daɗa ko lokaci zuwa lokaci nakan shafa ma in ji shi ka ji ko yana jikinka in ji ko yana jikina domin na shirya tsaf wajen canza duk abin da yake faruwa a wannan lokaci na wasu abubuwa da suke faruwa kamar me da me kenan kamar muna fama da rashin tsaro a wannan ƙasa sannan kuma ga ilimi an samu taɓarɓarewarsa sannan ga rayuwa ta yi tsauri wa mutane ya sunan malama a sunana muhammad alkasim bakin ruwa wani irin shiri kai na karatowar zaɓe ranar asabar a babban shiri na shine dai na yi redi tuntuni tuntuni so nake ma ranar ta zo domin a mu canja mutane na gari mutane wanda za su kawo mana ci gaba a wannan kasa ta mu baki daya idan ka ce shiri me kenan kake nufi a to shiri ina nufin dai tunda kati na yana nan na iyalai na suna nan to zan ja hankalin su gaba ɗaya kowa lalle lalle ya fito zabe ranar 16 ga wata da kuma ranar 2 ga wata din a yi zaben president da kuma zaben wakilai da kuma zaben gwamna insha Allah kina abin za ka sa iyalin naka a gaba ku tafi wajen zaben daddare Allah kowa da kowa a dangina dukkanin su tuntuni ma na ja hankali kuma a yanzu ma ina kai na lalle lalle kowa ya fito komi rana komi zafi komi sanyi a fito a tsaya tsayin daka sai an ga an canja canji da canji daddare Allah To, ya suna malama? Suna na Sadi Garba Idris. To, wani irin shiri kai na zaben ranar Asabar? Gaskiya kamar wannan zaɓe kusan ya bambanta da shauran zaɓuɓɓuka da aka yi a baya. Tunda su kansu hukumar zaɓe sun shirya wannan tafiya yadda ya kamata. don a yanzu haka ne ina ganin na karbi sakonnin message wajen guda uku na tunatarwa akan pbc card to saboda haka kusan ni ne ma'aji na dukkanin katunan zaɓe na family dina saboda haka suna nan mun tanade su mun killace su za mu zaɓi cancanta za mu yi kokari mu tabbatar da cewar mun zaɓi waɗanda za su tabbatar mana da adalci da tsaro da lafiya da kuma ilimi a wannan ƙasa ta mu baki ɗaya sunana muhammad awal suleiman shirin da muka yi ma wannan zaɓe na kira membobi na kafatani gaba ɗaya ƙasa mun zauna da su wajen su zo a yi zaɓe a yi shi lafiya a tashi lafiya duk wanda ya kada ƙuri'a ya koma gida ya saurari sakamakon zaɓe kamar yadda doka ta tanada wannan shi ne banda wannan um, kasan yawanci akan ce matasa sukan tada zaune tsaye lokacin zaɓe um, shi a dan wayar da kan mambobinka na cewa ku tabbata kun bi doka da oda? alhamdulillah lillahi wa rasuli na wayar da su wajen su fito gently su tafi wajen zaɓe su kada ƙuri'a yadda doka ta tanada in sun dangwala su koma gida su saurari sakamakon zaɓe ba ta da hayaniya ko wani ta da hautsini kamar yadda yanzu 'yan siyasa suke amfani da matasa wajen ba su kayan maye da sauransu mu mun wayar membobin mu kai na kar su gudanar da wannan aikin wannan ba dabi'a ce ta kungiyar anosa ba. To madalla da fatan za a yi zaɓe lafiya baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya. To masu sauraro ga ci gaban tattaunawar baraka bashir da matasa da mata. kuna magana da yusuf suleiman yusuf wanda aka fi sani da babaske to babaske gobe zaben shugaban kasashen an tanadi katin zabe kwarai kwa gashi nan a jikina shi yasa na fito da inda iyali na dan zuwa amara shugaban kasa baya saboda ba abin da zamu ce shugaban kasa ba sai abin sai fatan alkhairi saboda idan aka sake aka zabi wani ba janar Muhammadu Buhari ba to akan iya koma baya da iya koma baya sakamakon sakamakon ayyuka da dauko na ci gaba wanda mu mun tabbatar da cewa hakan ne kuma mun shaida saboda ina ɗaya daga cikin wanda suka samu tagomashin janar Muhammadu Buhari a matakin n power kenan kai a yanzu abin da kake faɗi ka riga ma ka san wa zaka zaba a wannan magana ai garanti babu ba da zamu zaba kuma Allah shi zai zarce kuma in ya gama ma sai wanda ya nuna mana zamu zaba saboda wannan mataki da yace in Allah da mu so muke gaba daya a tsaye da wannan irin siyasar da ake ta ci baya so muke a kawo mana eh, siyasar ci baya a yanzu gaskiya da akwai gyara a siyasa ba ba ya dauko ya dauko gyaran da za a gyara wannan siyasa to idan ka idan ka yi zaben naka shin zaka jira ne ko ko zaka tafi a yanzu karfe nawa yau fa Juma'a fa eh. to kuma yanzu ina misalin karfe 11 zan tafi inda zan je in kada zabe saboda ni a fage nake zabe kuma yanzu zan tafi da ni da iyali na zamu je fagen yanzu za ku je inda za ku kada ba wai unguwa za ku je ba unguwa za mu je ba fage za mu tafi saboda shirin zaben nan in je in kwana a can da safan in fita da wuri in je in kada shugaban kasa ƙuri'a in jira kuma sai an kirga na tabbatar da zabe na ya shiga a tukuna zan dawo gida amma kuma ka san an ce da zarar ka jefa ƙuri'ar ka to lallai ka koma gida ka kuma jira sakamako to wa zai tsare mana akwatunan kenan muku ku yarda da batun cewa a je gida a jira a wannan ai duk ba mataki bane ai ba ba har ta aka yi mu tsara mu jefa mu tsaya mu raka kunnan mu tabbatar da zaɓen mu abinda muka zaɓa shi aka kirga mana to amma ina batun bangar siyasa kasan idan irin jiran nan akan samu akasi an magana fa ta bangar siyasa in Allah da idan ba ba da koma za mu ringa rubuce-rubuce akan yadda za a magance maganar bangar siyasa saboda wannan kamfanin da ake ma duk gaskiya kama tsohon tsohon yayi ne ya kamata a ce ana yin sa a media television da wannan liƙe-liƙen banar da ake da kuma ana fitowa yan matasa suna fitowa da makamai da waye ya kamata a ce an daina wannan tsarin saboda gaskiya ya kamata mu koma siyasa ci gaba saboda wannan tsarin ana kashe mutane an fito wannan kamfen ana hana masu sana'a yin sana'a sannan kuma ana wanda ma bai ji bai gani ba haka ran nan muna dan a gundi wallahi yan daba ne suka fito da makamai suka ringa sara suna tsokanin yan sanda yan sandan da sun kura su ma sai su koro su to kaga me amfani irin fitowa irin wannan tuwon siyasa kenan ba shi da wata rana ba shi da amfani ya sunan malamar suna na Aisha Umar Ahmad to kina da katin zabe ina da katin zabe wani irin shiri aka yi na zabe a gobe na yi shirin zuwa in je in zaɓi baba bahari saboda yana yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ya fara mana gyare-gyare a jihar kano Eh, to kenan eh, idan kika je kika kada ƙuri'ar ki zaki jira ko ko zaki tafi a zan tafi domin zan tafi gida domin in jira in ji wani mataki suka dauka amma in Allah ya yarda baba Buhari ne zai haye wannan takara to an ja hankalin yan uwa mata gaskiya yan uwa mata an ji hankalin su dan yanzu kowa kai ya waye gwara ka je ka kada ƙuri'a ka ba a zo har gida a rinka siyo kuma da kuɗi ko wani abun bai kamata ba gwara kowa ya je ya zaɓi ra'ayin shi domin ci gaba ya zama a jihar Kano kenan aka ko da an zo a wajen zaɓen a baki kuɗi ko na abu za ki sai da ita ni ai har yanzu ba ce to ni a uku kenan da na yi zaɓe ban taɓa sai da yanci na ba gwara ka zaɓa ra'ayinka wancan zaɓen mun zaɓe shi wannan zaɓen ma kuma shi za mu zaɓa ba za ba za a ba mu kuɗi don mu zaɓi wani ba. Assalamu alaikum ya suna Wa alaikum salam suna na Maharaz Ilyas. Kana da katin zaɓe? Ina da katin zaɓe. To wani irin shiri aka yi na zaɓen gobe? Shi zaɓen gobe muna fatan Allah ya kai mu lafiya a sa a yi zaɓe lafiya Allah ya zaɓa mana dukkan abin da ya fi zama alkhairi game da mu. Za a fita da wuri kenan. Za a fita da wurin Allah ya To idan aka yi zaɓe shin za a jira ne ko ko za a koma gida? Za mu koma gida mu saurari sakamako abin da muka zaɓa mu ji mai ya biyo baya. To ya suna malamin? Sunana AY Gambo. To malam AY yana da katin zaɓe? gaskiya katin zabe sosai ko ina da ina da cikakken katin zaɓe lafiya lafiya to wani irin shiri aka yi na zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu su alhamdulillah idan gobe ne yau muna friday gobe saturday yanzu ma kuma ina kan hanya ta ta tafiya mazaɓata da ke karamar hukumar kezawa don tabbatar da wannan zaɓe zai faru zuwa goben Allah ya kai Wato tun yanzu kenan za a je gizawan a jira. tun yanzu za mu je mu zira saboda muna da ra'ayin mu zaɓa mutanen da muke ganin sun cancanta mu zaɓa kawo mana canjin da ya dace su kawo mana to ka san lokutan zaɓe akan ba mutane kuɗaɗe domin a canza musu ra'ayi to aike kanki da ganin yanayin mu kin san ba ma cikin mutanen da za a ba kuɗaɗe don a canza mana ra'ayi ko ba haka bane to muna nan idan aka yi zaɓen za a jira ne ko ko za a tafi a ina ai an yi zaɓe ba a tafiya sai an jira an tabbatar mana da abin da muka zaɓa an ba mishi. Amma an ce idan aka yi zaɓe kar a jira a koma gidaje a jira sakamako. E eh, jiran da za mu don mu jira mu tabbatar da cewa abin da muka kaɗa an kai shi zuwa inda ya kamata a kai ba tare da an canja ba shine jiran mu kawai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Sani Ahmad Muhammad. To ana da katin zabe? A ina da katin zaɓe hajiya, ai na tanaji katin zabe. To wani shiri aka yi na zaben shugaban kasa da 'yan majalisu biyu? In eh, Allah da za mu je mu dangwala wa baba, in sha Allah, saboda mu shi muke zaton alkhairi a tare da mu Allah yadda. Amma su 'yan majalisu muna ta musu addu'a su ma za mu dangwala musu. Allah ya tabbatar da alkhairi. Za mu yi musu addu'a in sha Allah, Allah ya tabbatar da alkhairi. To idan aka fito gobe din, idan aka yi zaben shin ana yin zaben za a tafi ne ko za a dan jira? A in sha Allah ana dangwala ƙuri'a muna nan za mu da mu ga yadda abin zai kasance in Allah yadda kuma muna muna ta addu'a Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya to amma an ce idan aka yi zaben um, kowa ya tafi su a jira sakamako me yasa zaka jira <laughs> ajiya abin da yasa eh haka ne kowa zabi kawai dai an yi shirin an shirya makudi amma an dai ba haka ba ai a jira kawai in an dangula a jira kawai a kafa tsare a ga abin da zai yi kawai shine magana To hajiya za ta yi? Ni mm, mai zanyi a ciki. Za ki faɗi kina da katin zaɓe ne? Ina da shi. To wani irin shiri aka yi na zaben gobe? Eh, to mu kawai muna shirya alheri. Eh. Dan kan manzan Allah mu dai mune musu addu'a. Za a fita da wuri? Insha Allah. Mu dama da wuri muke fita. Eh. Mu dai muke ta mai ne. Hmm. Sai mu fita da wuri muna gamawa sai mu gida. Hmm. kawai sai kuma mu jira mu saurara mu je mu buɗe rediyo kuma mu ji abin da Allah ya nufa to kin san aje akan irar safiyar zabi aka samu wasu mutane da su zo su kawo sabulu ko wasu yan kuɗaɗe domin a canja ra'ayi yau mu dai ba taɓa ba mu ba mu dai ba ruwan mu kawai dai ƙuri'a ita muke yi mu ba kuɗi muke nema ba kawai muna neman cancanta To ya suna malam. Assalamu alaikum. Suna na Awwal mai dala'ilu abban Asma'u. Akwai katin zaɓe? Ai mu gashi har mun fara yawo da shi. An fara yawo da katin zaɓe? A to ai mun shirya ne. Eh. kin gani duk in abin da ka shirya ya kamata ka tanade shi a kusa da kai kamar za ka je kanti ne ba ka je kanti ba babu kuɗi a gurin ka. amma in za ka je kanti ka tanadi kuɗi duk abin da ka ga ya yi ma in ka je za ka bayar a baka to idan aka je zaben idan aka yi zaben shin za a tafi gida ne ko za a jira a za mu tsaya mu jira saboda me za saboda ita INEC ta ce ku tsaya ku jira ku tsaya inda aka kirga a nan za a faɗi sakamako amma ana ta ɗan jan hankalin mutane saboda ƙauracewa eh, tashe-tashen hankula an so ana yin zaben a koma gida a jira sakamako to ai kuma su suka ba da umarnin cewa ka tsaya ka jira ka kirga ka san abin da ka tangwala a faɗi sakamako sai ka tafi kai da ka san a inda kai zaɓe abin za ka ba da labari. Kenan kana nufin tun safe idan ka je ba za ka bar wajen nan ba sai an faɗi sakamako. Eh ni yanzu kin ga nan ina a gaida hmm. amma aure ne ya kawo zama ne ya kawo ni nan gaida. Hmm. Ina fitowa daga sallah asuba. Hmm. zan tafi can mazaɓa ta kuna asaba goburawa. Can za ka je. Ko ba mota zan tafi da gudu da boboti tun da za ka iya kurna da ai awa ɗaya zuwa biyu ta yawa idan na zan tafi da fofoti mm. har in je kurna in je mazaɓa ta mm. filin dirimi mm. in je in zaɓi abin da nake so in tsaya a kirga sannan kuma in dawo wajen iyali na. ita iyalin naka su ba za su yi zaɓen ba a ita za tura ta gida ta je ta kwana saboda zaɓe yana da muhimmanci eh. abin da yake kawo magudi ma a zaɓe rashin fita a ga a kada shi yake ba da dama a yi zaɓe saboda misali a mazaɓa idan akwai mutum ɗari biyu a cikin mazaɓa ya zamanto mutum ɗari sun yi zaɓe kin ga an bararar mutum ɗari to kin ga akalla dai za a samu mutum goma ko zuwa ashirin ko wani rashin lafiya ko wani tafiya ko wani abin nan kin gan an samu mutum ashirin akwai misalin guda tamanin to su kuma za su yi amfani da wannan tamanin din ne ko hamsin ne su rubuta su bar rarar guda ashirin zuwa talatin kin ga za ta ba su dama an tura wani abu a ciki yanzu da kenan an shirya za a mun yi shiri saf saf sai dai mu jefa mu yi addu'a kuma Allah ya biya mana bukatunmu ya zaba mana abin da ya fi alkhairi a rayuwar mu, kawo mana ci gaba ga baki daya na gode to ya suna malamin suna na yushau ibrahim Ahmad. Malam Shau kana da katin zaɓe? Ina da katin zaɓe. Wani irin shiri aka yi na zaɓen gobe? To, ina kan shirin a lokacin da duk na je kan zan dangwala ƙuri'a. Gobe kenan. Insha Allah. Mm. Zan dangwala ta da bismillah. Mm. Kuma zan dangwala ta a a bisa ra'ayin cewar dukkan abun da yake alkhairi eh. Allah ya zartan mana da shi za a fita da wuri kenan za a fita da wuri insha to idan aka kada ƙuri'an shin za a jira ne koko za a tafi gida a jira sakamako a dole za mu dawo gida sannan kuma mu rika jin rediyo mu dan jira mu ji wannan irin sakamako ne zai faru to akan canja eh, wa mutane ra'ayi a lokacin zabe shin ko da hakan ta faru da kai za ka canja ra'ayinka ko za ka yi zaɓen cancanta to ni dai yanzu daga ƙarshe abin da nake so jan hankali da nake so na ƙara yi game da wannan zaɓe da ya karatu wannan gobe insha Allah muke sa ran zamu je mu kada ƙuri'a muna jan hankali akan irin yayyanmu da ƙannanmu waɗanda suke matasa waɗanda kin ga waɗansu manyan 'yan siyasan suna yin amfani da su mm. akan aje a tayar da tarzoma ya zamo haki ga wani lokacin ma a ce akwati ake so a sace mm. da shauransu to irin wannan jan hankalin muna jan hankalin 'yan siyasa daga kan na lokal game zuwa irin waɗanda dai abun ya shafa ya zamo kan Allah subhanahu wa ta'ala kowa zai tambaye shi abin da ya aikata ko ba ka ba. A takaice kai ba za ka yadda a canja maka ra'ayi ba. Yawwa ni ba gaskiya ina kan ra'ayina ni a matsayina wannan na san yamcin kaina tunda ƙuri'a ta idan na baya idan na dangwala ta na san da wannan da dangwalawa ko ba haka ba mm. na san cewar abu ne wannan zan yi shi na su amfana ƙanne na su amfana har zuwa ma jikokina ko ba haka ba. To, sunan malamin? Sunan wannan babban malami Sadiq Alan Haruna. Kana da katin zabe? Ni ina da katin zabe. Wani shiri aka yi na zaben gobe? To gaskiya ni na yi babban shiri sakamakon a kullum ina yin addu'a Allah ya nuna mana wannan rana wacce za mu dangwala wa wanda muke ra'ayi. Ni kuma a tsari na shine ina jan hankali da 'ya'yan uwana matasa akan a tsaya a yi aiki a bisa haƙƙi da gaskiya. ma'ana banda yin aiki a ita amfani da mu ana ta da hankulan mutane wannan shine jan hankalin da nake wa matasa idan aka yi zaben za a jira ne kuku za a tafi a'a in aka yi zaɓe za mu jira ne mu ji me sakamakon da ya cancanta a bamu mm, ba za a je gidaje a sauraron rediyo ba eh, to mu dai a tsarin mu idan muka dangwala muna tsaya mu saurara ne mu ji yaya za ta kasance to ya suna malamar suna na hajiya sadiya sabo To ana da katin zaɓe? A sosai ana da katin zaɓe. Wani irin shiri aka yi na zaɓe? A an yi shiri sosai sosai don mu gida gida mata mun je mun faɗakan musu hmm. akan abubuwan da Baba Buhari ya gyara mana ƙasa. Kenan za a yi zaɓe gobe? Za a yi zaɓe sosai a ƙaramar hukumar Gwale ta shirya sosai mu Kano ma baki ɗaya a shirye muke kisan akan yi amfani da mata a dan basu dan abin da ba a rasa ba domin a canza musu ra'ayi a ai mu mata mu dan sarki jikan sarki ya tsaya mana a jihar Kano baki daya ba wata mace za ta canza mana ra'ayi a saboda matarsa ita ma Hajiya Zainab ta tsaya mana ya takaice kuɗi ko wani abu zai canza muku ra'ayi ba ba ra'ayi ba wani mutum da zai canza mana ra'ayi yan ra'ayin da za su canza mana su ce musu zalunce musu bata mana ƴaƴa Ya suna malamar? Ni suna na Sanatu haya Abdullahi. Ana da katin zaɓe? Tabbas ina da katin zaɓe gobe za da kafa an tsare tun bakwai na safe zan bar gida in je in dangwala wa Baba Buhari. Ke hakin eh, zaɓen wanda zaki zaɓa kenan? Tabbas na riƙe Baba Buhari shi zan zaɓa. Idan aka yi zaɓen me za a jira ne ko za a koma gida? A ah, sai na jira an faɗi wanda ya ci. tun safa har yamma tun safa yamma zai iya jurewa in dai baba Buhari ne zai ci alfarma annabi ya suna Malama? suna na Rahila Abdullahi Musa Rahila akwai katin zabe eh ina da katin zabe ya shirin zabe na gobe wani irin shiri aka yi mu 'yan kungiya ne gaskiya mata mun yi shiri sosai sosai don gobe tun karfe shida za mu tafi gurin zaɓe mu je don mu dangwala wa baba Buhari. Kina tattaro mata. eh an tattaro su sosai sosai ba za a ina batun canjin ra'ayi da akan yi wa mata a ranar zabe? batun can ko sabulu ko wani abin da ba a rasa ba canjin ra'ayi eh. ai mu gaskiya ba wanda zai canja mana ra'ayin mu saboda mun riga mun yi kudirin mu akan baba ba har za mu dangwalawa Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu shakata da wannan waƙar. mallaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka kasar mu kwai baiwa ko ina da kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa. Talaka ka bar kuka ƙuri'ar yancinka ita za ta ka. da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya. ce akan hanya sun biye wa zuciya ruɗi na duniya zo a ruɗe ka don kasai da yancinka makiya suke gunka in kuka ki kai hauka a kabar da damarka talaka bar kuka wuri arka yancinka kare makamanka ita za ta cece ka talakawa gada dama yana zuwa dama ku zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ma koma gidan jiya da shan fama. America. Masu sauraro yanzu ga tattaunawar Baraka Bashir da matashi Abubakar Abdullahi Kanabaro shugaban kungiyar Salihiya akan kira ga matasa da su fito su yi zaɓi lami lafiya. Abubakar Abdullahi Kanabaro shugaban kungiyar Salihiya nasiha dan jam'iyyar PRP. ga, zaɓe nan na ta karatowa daba na kara yawa sannan shin 'yan eh, siyasun nan sun fara farautar matasa domin su mara musu baya wajen ganin cewa sun cimma su. to alhamdulillah abubuwan da mutane suke ta zata fa ba zai yiwu ba kuma ba haka bane ba don kuma ba saboda su kansu matasan nan da yake gani ai an daɗa samun ƙarin ilimi da fahimtar juna su dai masu tunanin su amfani da matasan wajen su sa su wani abu sabanin wannan ko na daba ai duhu ne ike dukan duhu yaudarar yaudara ce su suna yaudarar su zo su yi musu aiki na daba su kuma suna yaudara su karba kuɗin su ce za su yi musu amma shin yanzu ne aka farga a'a a'a aikin san kullum ana daɗa gaba ne ana daɗa samun ilimi su hmm. matasan nan duk in zai gama abin da suke ai guri ɗaya suke zama eh. tare suke cin abinci tare suke majalisar su ɗaya tare suke komai kuma wasu sukan ɗaga wasu kafa ai wani abu ran da za mu zo kuma ku liƙa banoninku in mu ma za mu zo ku cire naku mu sa mu duk a wannan babu da juna a tsakanin mataza ba mahaukata ba ne. kenan yanzu matasa sun waye za su yi zaben ina mai tabbatar miki da cewa lokacin zaɓe za a yi zaɓe cikin lami lafiya saboda kowa zai je inda ike na unit ɗinta yi zaɓe. me yasa ka ce haka. abin da ya zana haka shi ɗan daba da ke gani wanda bai san ka bane zai nuna ma daba amma wanda ya san ka san shi ga gidanku ga gidanku ga akwatin da yake zaɓe ga akwatin da kake zaɓe wata daba zai nuna ma kuma 'yan daban nan kwana nawa ne a cikin al'umma al'umma a zabukan baya abubuwan da suka dinga wakana ke gaskiya an ce an farga amma an yi amma bari jin gaya miki a yanzu haka mutane nawa ne a kurkuku a rufe wanda suka janyo wa kansu wata matsala ta irin waɗannan yan siyasa yan siyasa sun ce ba ruwan sama da su ba sa zuwa gunsu ba sa kai musu abinci amma tun kafin a yi nisa yan kwanakin nan zaka ga yawanci ana samun ƙorafe-ƙorafen cewa yan daba sun tare mutane su sa mutu wuka a wuyansa su ce kawo waya tun kafin zaben ya gaskiya wannan an yi amma ina so in tabbatar miki da cewa taro ne wannan ake wanda za a zo a hada portfolio local government a guda abin yana da wuya samun control a irin wannan amma na mai tabbatar miki da cewa lokacin da za a yi zabe kowa yana inda yake ba za su iya yin gazarin din da za su sami irin wannan damar da za su yi irin wannan ba ita kuma harkar siyasa ko ibada da kike gani wani sai ya tafi masallaci dan ya sata kin gan gazo zai shiga masallaci ba za ka je ka shiga ba amma shi yankan ajihu ije za mu koma kan zance na farauta to yanzu waɗannan 'yan siyasan iyayen 'yan siyasa sun fara zama neman matasa su cusa matasa kuɗi domin su cusa musu aƙidar na lalle lalle a samu mutane ga abin da muke suna nan suna yin wannan don ba za su daina ba don su akan biyan bukatar su akwai daga 'yan siyasa wanda idan za su ci zaɓe ko ma me za a yi to amma mu muna kira ga matasa su fa sani duk mutumin da zai ɗauko wani makami ko wani kayan maye ko kuɗi i baka domin ka cutar da wani ba fa zai iya ba ɗansa ba ba za ma ka ga ɗansa ba saboda haka ina kira ga matasa mu fito mu tsaya mu yi zaɓe cikin lamila da lumana duk waɗanda za mu zaɓa ɗin nan ƙabilan mu ne addinin mu ɗa garin mu ɗa babu wani dalilin da wani zai sa ka kai in ya kiran ka baka kuɗi kai ka za ka karɓe kuɗin a ka saka a cikin ajiyun ka shi ya baka amma kada ka aikata mummunan aikin da ya umarce ka kai kuma ina bai tabbatar miki da cewa insha Allah abin duk da ake zata na tashi hankali ba zai aku ba za a yi zaɓe cikin lami da lumana insha Allah kana ta tunƙaho shin a kungiyance kun yi wani gangami ne na wayar da kan mutane kwarai kuwa tabbacin cewa wannan eh, daba ba za ta sake faruwa kwarai kuwa yanzu mun kika duba kamar a tsarin mu wayan jam'iyyar PRP airport yau din nan yanzu nan na fita akwai lokal gamban uku da zamu tun da muke yawo mun yi lokal gamban kusan talatin sofa amma har yanzu babu wanda ya yi gudu ya tuntube ma a ce an koro shi ballanta naka ga wuka babu ko adda ko takobi a tafiyan mu babu kuma kullum abin da muke gaya matasan mu ku zo mu tafiya wanda duk isan zai dau makami ko zai sha wani abin cutar da wani ba ma bukatarsa a cikin tsarin mu ko and 484 words za mu yi kuma na fitan muke da cewa za mu yi mu gama lafiya babu wani abin da zai faru insha Allah. To jama'a Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. A nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka ta ba ta haɗa mana ta ba da umarni wajen haɗa shirin Julie Leathers Gresham da mu na yau tare da ni tare da na da ta taya ni gabatar da shirin hadiza kyari da ni zahrawa aminu fage da kanan birnin washington dc nake cewa mu huta lafiya.